malamin tambaya na farko da cewa assalamu alaikum malam ce ni ne na ɗauki mata na saki ɗaya tana gida na shekara ina son mai da ita malam ya zan yi daga tafi ga ɗauki ɗauki بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله ita shi ne ya saki mata ta saki jewa yana gidansa a shekara guda ba ta tafi wai na sai mai da ita zai mai da ita ba dama ka mai da ita sai dai ka sake aurenta tunda ta riga ta gama ta gama idda sai dai shayarwa take yi ne ba al'adan ta bai dawo ba wannan ba ta gama idda ba kana iya cewa ka dawo da ita kawai amma dai ta riga ta yi al'ada sau uku to wannan sai dai a sake sabon aure sabon sadaki sabon ɗaura aure da da kuma da yardan waliyanta wannan shi ne kuma ke cewa ma malam eh, yana da ajiya a banki sai ka shi sa masa tarin dubu ɗaya da ɗari biyar sai dai kawai da mai shugaban suka daina sawa wani matsayin wanda dubu da ɗari biyar mai eh, tsori ba ne kenan da ina ji ya buɗe akawun wanda zai dinga kawo masa intanet saboda haka yanzu da ya je kila an canja masa akawun saboda haka yanzu wannan kuɗi sai sadaka da su domin riba ne in yace ya ci riba saboda duk wanda yake ganin ƙarin kuɗi a akawun ɗinsa a bankuna da suke ba da riba sai sani cewa riba yake ci zai gyara ya zama na ba a sa masa wannan kwata-kwata ko ya zama sani Thank you. to in dai an tabbatar bid'a ce mukaffira wanda ta fidda shi daga musulunci ai ba musulmi ba ne kamar a ce ya yadda mutum yana iya zama Allah ko komi ma Allah ne kaga wannan ya fita daga musulunci to duk wanda bidiyansa irin wannan ne da makamancin wannan wanda za ta da shi daga musulunci in ya mutu ba za a masa sallah ba kuma ba a nema masa gafara domin Allah subhanahu wataala shi kadai ne kuma ba wanda zai zama Allah kuma Allah ba zai yi a ce komi komi Allah ba ne ko Allah so biyu ne ko yana bautan wani ma ba Allah yake bautawa ba shi da ya yi da Allah mahalicci ne ya aiko maza su ma amma ya tashi bautan kuma wani daban yake bautawa kaga wannan bid'a ce da take fitta mutum daga musulunci in ya mutu haka ba za a masa sallah ba malamin cewa menene hukunci shafa mai domin gashi ya fito to in dai an tambayi likitoci babu wani matsala da zai cutar da jikinsa ba ko fatansa ba babu laifi don ka shafa mai gashi ya fito amma ya danganta wani irin gashi ne gashi ne inda shari'a ba ta ce ka bari ba ka gaba za ka yi ba kuma inda shari'a ta ba da dama ne kamar gemu da saje wannan abu mai kyau ne kila yana son ya tabbaka ya dabbaka sunna amma za ka zo ka shafa wani abu gashi ya fito maka wasu wurare wanda za ka fita daga daban daga cikin mutane ba kamar ka canja halittar Allah ne wanda yake cewa malam a'udhu bi kalimati llahi tamma yake cewa hadisi ya zo da shi ana yin shi da yamma amma ya ga ana yi har da safe ya al'amari eh, to ai addu'o'i ne za ka iya da safe da yamma a'udhu bi kalimati llahi tamma min sharri ma khalaq ana neman tsarin Allah da kalmomin Allah da ko daga sharrin abin da ya halitta za ka yi da safe idan ba kuma ka sake ka, in ka zo wani wuri ma ka zo ka sauka a waje kana iya yi kuma Allah zai kare ka daga sharrin abin da yake wannan wuri na wannan yake cewa assalamu alaikum malam Allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana ya baka ikon ganin gaskiya gaskiya ne ya baka ikon gaya mana gaskiya ya baka ikon aiki da gaskiya ya ce malam shi almajiri ne kuma yana kasuwanci ya ce akwai wani kasuwa da ake yi yanzu akwai easy buy haka saya waya kamar dubu ɗari biyu to masu kamfanin easy buy ɗin za ka zo ka karɓa dubu ɗari biyu a wajensu sai ka biya kuɗin wayan sai kuma ka zo ka biya su cikin wata uku dubu ɗari biyu da hamsin ya ce malam mai halaccin wannan riba bai shiga ba kuwa a da yadda ya bayani riba ya shiga haramun ne ma'ana zai je cinikin waya dubu ɗari biyu sai ya je wadancan mutanen su ba shi dubu ɗari biyu ya biya wayan shi ko ya biya su ɗari biyu da hamsin kaga sun ba shi aron dubu ɗari biyu ya tsora musu riban dubu hamsin kenan wannan haramun ne sai dai su wa'incan su sai waya in sun saye ta kai kuma su sayar maka ko da sun ɗora riba wannan kai waya ka saya a wurin su ba kuɗi ta karɓa ta mayar musu kuɗi ba amma yadda ya faɗan nan haramun ne riba ne. wannan kuma yake cewa wai malam don allah ka ba wa shek kabiru haruna gombe shawara akan tambayoyi da yayi yi wa 'yan alaƙato guda ɗari a buga shi a matsayin littafi domin yana da fa'ida sosai kuma ka ba shi shawarar da Allah ya ci gaba da yi musu wa'annan tambayoyi ɗin don yana haskaka wa mutane suna gane abin da ake yi. Tambaya ɗari ba ta isa ba sai an ƙara. ai ni ma ya isa ai na gani ai kala kato ba ilimi ne da zuwa da su da ilimi ne da sun ci gaba da ba da so da ka insha Allah za mu bashi shawara ya mai da shi littafi din Allah ya sa na sai masu addu'o'i wannan yake cewa malam akwai kanin su da ya fara dan samun kuɗi to sai ya rena kowa da iyayensu da su da kowa ma ya rena su duka Allah malam ayi masa addu'a Allah Ubangiji ya shirye shi akwai wani kuma wanda ƙaninsu yake shaye-shaye shi ma dai rashin mutunci har iyayensu yana zagi da sauransu suna neman Allah ya shirye shi Allah ya sa ya gane to wannan ba Allah dabi'a ce ta ɗan adam in ba Allah ta'ala ne ya masa gidar dogo ba to in ya ga yana da arziki zai ɗan dinga tagawa kamar da Allah ta ce inda insana da ya tsaga an ra'ahu gana. mutum yana ɗagawa yana nuna isa in ya ga yana da wadata sai zama kowa ba koyi shi shine wani abu galibi ana samu daga irin wa'annan mutane sannan akan samu wani kuma yan uwan ne suke zarginsa shi ba hakan ba ne. bukatu ne suke kawo masa wanda ya fi karfinsa wanda bai zai iya ba to sai suke ganin kamar yana nuna musu girman kai ne ko wani abu saga wannan ba za a ce yana ɗagawa ko yana nuna girman kai ba amma dai shi wannan wanda aka kawo karanta. muna addu'a subhanahu wata'ala subhanahu wata'ala ya shirye shi tunda ɗan uwansa ne suka ce yana yi mu ba mu san shi ba bare mu masa hukunci amma yanda suka faɗa in haka ne ubangiji ta ala shirye shi ko ba daidai ba ne don kuna ka samu arziki ka dinga raina ɗan uwanka ko kana nuna musu cewa ka wani bane don ba wayon ka bane ba dabaran ka kuma idan Allah ya jarabe ka arzikin ne ya kare ba za ka zama abin tausayi ba mai jin tausayin ka kowa zakin ka zai dinga yi da lokacin da kake da shi kana nuna isa ya sa alfahari bayi da kyau ka zama mai tawazun Allah ne ba ka kakin katawa yan uwanka wa ahsin kama ahsan Allah ilai ka ta kamar yadda Allah ya kyautata maka sannan sai wannan mai shaye-shaye shi ma Allah ya shirye shi wanda yake shan kwaya yake zagi, yan uwa da sauransu ubangiji ta Allah ya shirye shi ji tsoron Allah ya daina me ah, wannan littafin da muke karanta a nan insha Allah muna son mu sauke shi kafin mu ba da hutu eh, darasi a tunani na dai in mun darasi guda hudu za mu sauke littafi saboda mun rufe karatun mu na sannan ranar ladi kuma za mu rufe na abin nan nefa so ina gani muka rufe da na nefa ranar ladi ranar litinin mu zo da wannan littafi za mu ci gaba mun ga akwai bukatan talata mu yi za mu faɗa laraba maimakon zuwa yola za mu yi wannan littafin alhamis ma mu idan mun gama a cikin satin shi kenan in ba mu gama ba kuma satin mai shigowa sai mu karisa amma sha Allah kafin azumi dai sai mun sauke wannan littafin da izinin Allah Allah ta'ala ya samu dace Mun yi ya وهي تعالى أكرم الإيمان لقرون الله ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى